abdulsalam wannan mara jidin ina gidan ali artwork <laughs> madagwal in kun san ali artwork a youtube kun follow in na page din shi mutumi na ne ya je sai mun kaji wallahi na zo cin banza yau gidan shi <laughs> kun gani na fara da sabunan kun kun san sabunop ai <laughs> next level wallahi um wanda wanda ya eh. ce nama ko? eh san anas kebul muke ko? am kai kaga akwai naman nan na zaki akwai yana tukunya to kawo mata naman zaki naman zaki kuma me ya kama ganin naman zaki ah, ah, ka za mu kai to kaga akwai naman bauna aiko yana tukunya to a kawo mata naman bauna da Allah Hmm, na'am ai mu gidan nan da kika zo gidan kaura madagwal kika zo fa wanda ma kike kowa ban gane ba zan baka turaren lumansi fa ame ai tun turaren lumansi tun da kika zo gidan nan bari in da miki baya baya eh. tun da kika zo gidan nan ko dai ki ci naman jaki jakin dawa ko ki ci naman bauna ko ki ci naman zaki ko ki ci naman giwa babu wani turaren lumansi da ya hakuri ai hakuri ai hakuri gara ma jakin maiduguri suna ci to amma ni din ma ba girman maidugurin ba ne dan allah dan annabi ya hakuri ni wallahi tallahi kaza na ce zan ci kaza ko kaza ni kaza mu kai wallahi ni kaza mu kai kai ni wallahi kaza mu kai zan ci ni da ni kaza zan ci ni da ni kaza zan ci a nan gidan za ki ci kaza a nan gidan za ki ci kaza kai an ka kawo mata naman nan na na jakin dawa da Allah ah! an gama billahi allazi tunda kika zo gidan nan ba sai ki naman jakin ina sai a gidan nan ba zan fa saya a gidan nan ba ba za ki tsaya ba ba zan tsaya ba takarnuka ina yi ya kar sa mata karnuka